وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام سلسة تلك الله بسم الله الرحمن الرحيم نعم وأيا كان سبب وقوع الاشتراك في الألفاظ لغة دي أبن دي كاو سبب أو قوات اشتراكي أكثر لفظي قالوا قال لا ربشي فإن الألفاظ المشتركة بين المعنيين للي لفظ لفظي wanda ya yi tarayya tsakanin ma'anoni guda biyu au akta ko fiye da biyu laysat qalilatul lugha ba kadan bane a larabci akwai kalmomi da yawa wanda kalma guda daya yana daukar ma'ana biyu ma'ana uku ma'ana hudu an gane wannan ko kamar da haka misali a ce ainun ainun kalma ce mushtarika menene ma'anan ainun wani zai ce ido kaga ainun basira kenan akwai kuma ainun jariya akwai ido ana kiran shi ainun akwai kuma magudanar ruwa ainihin ya rabu bi hal muqarrabun kaga ayin magudanar ruwa sannan ainihin abu idza lam kulla lahu ainun jariya ainun sabita akwai ainihin a hakikalin abu ana kiran shi ayin haza ainul jahal wannan ainihin jahilci ne hakikanin jahilci ainul jahal an fahimci wani ko to yana daukar ma'anoni shi wannan kalmar ainun kaga shi ainun din nan sannan ainun akwai akwai ainihin mai leken asiri dss sss cid masu leken asiri ana kiransu ainihin su ma a gane aiki إذا العين راهد وهي عين على الجواب فليس ainun yana ɗaukar ma'anoni da yawa kaga kalma ne mushtarika shine a cewa aukuwan ishtiraki lalle lafuzza masu ishtiraki tsakanin ma'anoni guda biyu ko biye da haka laisar kalila fi lugha ba kaɗan bane a cikin lugar larabci waridatun shar'iyya min ayyi alquran wa ahadith yawa suna zuwa a cikin nasosin shari'a daga min ayil qur'an daga ayoyin qur'ani wa ahadithir rasul da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam وهي Kama قدمنا min باب من باب المشكل ما دامت توجد shi kamar yadda ya gabata yana cikin babu mushkil matsar an samu karinoni ila tarjihi adil ma'ani wanda ake yin tsani da shi zuwa ga tarjihin ɗaya daga cikin ma'anoni inda akwai karina wanda za mu iya tarji in an ce ainun aka samu karina da yake nuni akan idan ruwa ake nufi kamar aina ya shirabu bi hal muqarrabun mun san wannan ba ido bane tun da ce ya wannan ya shirab din karina ne wanda ya nuna ba ido bane ana nufin idan ruwa ne an gane wannan ko to inda akwai wannan ya zama tomin babu mai ya zama a ah, wani ya gaba kaddam na yana cin babin mushkil matukan an samu karinoni ya tawassalu biya ila tarji ahadil ma'ani wanda ake yin tsani da shi zuwa garin jayar da ɗaya daga cikin ma'anoni wa'anar mustani an yi zila iskala dole ne ga mustani ya gusar da muskilarta kuma ya ayyana abinda ake nufi da kowane lafazi daga cikin ta idan ya zo cikin nan na shari'a idan ainihin ya zo ka samu karina daga ce to wannan ainihin din ana nufin idan ruwa ko wannan ainihin din ana nufin mai asiri ko wannan ainihin din ana nufin ido a gane ko idan ya zo cikin nasi na shari'a dole a gane mai ake nufi kamar kalman inni mutawaffika a kalman mutawaffika din nan shi ma in ya zo gaga kalma shi mushtarika tana ɗaukar ma'anar mutuwa tana ɗaukar ma'anar bacci tana ɗaukar ma'anan karba karba a gane ku tana ɗaukar ma'anoni da yawa shi ma idan an samu karina sai a yi aiki da shi a ce to kaza ake nufi da shi a gane to wannan ana kiran shi mushkil kenan inni mutawafi kaɗin na mushkil ne shi sa kaga masu so su kore dawa annabi isa sun ce annabi isa ya mutu dalili saboda kalman tawaffana musliman walihina bisa walihini musulman? tawaffani musliman walihini bisa walihin yana doka ma'anar mutuwa ko zai na yi wallazina yatawaffawna minkum wa yazaluna azwajan kaga mutuwa yake nufi hmm? to su aka sai su dogara da wace to annabi isa ya kawo ayoyin da ke magana kan tawaffa tawaffa mutuwa ake da mutuwa ake nufi an gani to kai kuma sai ka mai raddi da sauran ga inda tawaffa yake daukan bacci hmm. wa huwa allazi yatawaffakum bil layl wa ya alau ma jara'atu bin nahar thumma ma ya ba'asu kun fi da yi kuza ajalin musamman kaga tawaffa a nan wajen barci ake nufi da shi an gane wannan ku Allahu ya tawaffa an shi na mautiha si lam tamut fi manamiha Allahu ya tawaffa al'anfusa shi na mautiha Allah yana daukar rai lokacin mutuwanta si lam tamut fa wanda ba ta mutu ba yana daukar ranta a cikin bacci kaga ba ta mutu ba hmm. an da me yake rubi da tawafa nan bacci hmm. fa yumsiku allati qada alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma sai ya rike wanda ya kaddara mata mutuwa sai ya saki ɗayan zuwa ga wani ajali wanda aka ambata an gani ka ganin tawafa a nan wajen ya zo ya bamban ba magana mutuwa ake yi ba inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ai inni qabiduka ni zan karbe ka kuma daga ka zuwa gare ni hmm. tawaffani a gane ku nan zan karbe ka in karbe ka in yi sama da kai in daga ka zuwa gare ni wa mutajiruka min allazina kafaru kuma inda suran kalma kalma yakan doki kuma tawaffa yakan doki ma'ana cika cikan abu an gane to duk wannan gaba ɗaya yana nan a cikin larabci idan an samu karina wanda yake nuna ma'anan ya zama mushkil to yana da kyau a kusa da wannan iskal da karina hmm. والمشترك قد يكون اسما shi lafazin mushtarak lafazin mushtarak yakan zama suna kamar yadda muka yi misali yakan zama fi'ili kamar sigan umarni na wajabci وللندب musahabbaci umarni iya امرني za ga umarni su malamai ce wannan umarnin na wajabci ne ko wannan umarni na mustahabanci ne ko wannan umarni na halacci ne kamar wannan ya zama ya zama akwai iskar au har shi wannan umarni na wajabci ne akwai sanda umarni zai zo malamai su ta jayayya wannan ya ce wajabci wannan ya ce musabanci wannan ya ce kaza to a in an samu ƙarina sai a yi aiki da shi ko kuma a samu harafi misalin fi kamar wawul a ce wawul aqab ne ko wawul nahal ne ka ce wannan wawul na aqab ne wannan ya ce wawul nahal ne a ta jayayya a ta bugawa wanda yake ganin wawul azab ne fasaran da zai mai daban mai ganin wawul hal ne fasaran da zai mai daban mai ganin wawul madiya ne fasaran da zai mai daban abu zahara sun yi fikir shi ma matsalar na gabatar da eh, wurin ce ma gabatar da hannu ko fuska shi ma da ya shafi ishtiraki wajen fasara ya shafa gabatar da hannu ko fuska wajen taimama na'am abuja ba بسم الله الرحمن الرحيم تواتر القرآن جيلا بعد جيل جيلا بعد wato tawatulancin ƙur'ani wato jama'a bayan jama'a zamani bayan zamani ƙur'ani mutawatir ne jama'a bayan jama'a a zamanin sahabbai ƙur'ani mutawatir ne zamanin tabi'ai zamanin tabi'i tabi'in ƙur'ani har ya kai zuwa gare mu ya zo gare mu ne ta hanya mutawatir jama'a da yawa sun gaya ma jama'a da yawa sun gaya ma jama'a da yawa har ya kai gare mu. da sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haddace shi qara'u ala jibril qabla intiqalihi kuma ya karanta jibril na ji ya karanta ya haddace shi ya karanta jibril na ji kafin cirantuwan shi daga wannan duniya kafin manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya manzon um, ainihin ya karanta wa jibril kuma sahabbansa sun haddace shi Allah ta'ala ya yarda su kama talakawa an nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka amshe shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun haddace shi sun karanta shi kamar yadda suka karbe shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam masu yau man baru ne tabi'ai sannan wanda ke bayan su na tabi'ai su ma suka haddace su da yawa wa ma annahu kutuba fi masahif fi ahli sahaba duk da cewa an rubuta shi a cikin littafai a cikin qur'anai tun zamanin sahabbai aka rubuta qur'ani eh, wa talaqaha anhum at-tabi'un sai su kuma tabi'ai sun karba daga gare su lam yaqtasiru ala zalik ba su takaita akan wannan ba bal kanu yatalaqawnahu hujjan ma wujudi hadha al-masal eh bayan sun rubuta ba kuma suna karban shi da hadda tare da samun wa'annan qur'anan duk daga qur'ani ba su dogara da qur'ani sai ko su shi. domin an dogara da ƙul'ani makiya na iya karɓar ƙul'ani su ƙona idan ka dogara da rubutu ya ka sashe littafin ya za ka yi kamar yana ganin tsakanin Imamul gazali da Imamul suyuɗi ɗaya daga cikinsu ya je ya yi karatu shi ya sa ma cewa karatu zai rika rubutawa ne kawai ba sai ya haddace ba haka malamin shi na karantar da shi yana rubutawa malamin na karantar da shi yana rubutawa malamin na karantar da shi yana rubutawa sai da ya gama tattaro ilimi ya tura a cikin jaka yana farin ciki ya kamo hanyar zuwa gida yana kamo hanyar zuwa gida sai yan fashi suka shi sun ɗauka wannan jaka zinari ne ko kuɗi yan fashi suka kwace wannan jaka suka falle a guji yana dan Allah ku yi hakuri ku bani ku bani jakana ilimi ne a ciki ba kudi bane dan Allah ku yi hakuri ilimi ne ba kudi bane dan fashin sai gudu yake sai gudu yake shi ya dauka yanzu yayi kudi shi kuma yana ba kudi bane ilimi ne can dan fashin ma sai dakata can nesa yace Allah ya wadaran ilimin da dan fashin ke iya sacewa ne abin da ya ga yaro Allah ya wadaran ilimin da dan fashin ke iya sacewa wannan fashi ya gudu da ilimin saboda farko dai ya gama wahala shi ba kuɗi bane, to wala dalilin kai da ya tsara dan fashi ya gudu da jakan sai da imamu sai da imamu gazali ya ƙara komawa ya ƙara koyan ilimi tun daga nan ya samu kanshi alƙawari duk ilimi har da cewa zai yi an gane to da sahabbai sun haddace a sun rubuta qur'ani ba su haddace ba makiya ana ana iya mana makirci sai a sace qur'anin a je a kona ko a zuba a ruwa yadda aka yi wa ibn hazmin rashin mahulla ibn hazmin ya zauna a cikin daula na ainihin spain daula na andalus kuma yana da mazhaba saɓanin mazhaba na na malikiya kuma daular andalus malikawa ne su akwai manya-manyan malamai irin su imamul baji hmm. babban malami ne sosai na malikiya yana da ilimi da wasu malamai haka an daɗe ana munazara da shi ana tattaunawa da shi to imamul baji yana mutunta ibn hazm har ma an ma ya auren mai da diya suna zaunawa su tattauna su yi munazara na ilimi an gane shi imamul baji ya ɗauka kawai fahimtar ibn hazm abin hujjojin da ya kawo fahimtar zane ko da ibn hazm ya kada shi bai damuwa an gane ku to suna yin munazara sosai to akwai sauran malaman fiqh da suke ganin cewa in an bar ibn hazan to malikiya za ta kare a andalus to suna ta mai makirci suna ta mai makirci karshe suka hada da hukuma ya wallafa littattafai saboda yana da ra'ayi wanda ya hannun riga da su ba wani ra'ayin ma ka gina shi? sai ka ce to fa wannan ra'ayi shi yana ganin da namiji da mace ba wanda ya fi daraja ba wanda ya fi daraja da namiji da mace ba wanda ya fi daraja kuma idan mutum ya kasa ciyar da matar shi bayan da yana ciyar da ita babu inda aka ce wai a rabu maganar wai ya kasa ciyarwa a raba wai ce a raba aure kuma wallahi in ya kawo ma hujjan duka rike baki haka za ga mutum na yana da yana da hujja in ya zo ya kawo hujja sai ga mutum ya zaka ta sannan kuma da maganar kiɗa music ya halarta shi kuma yanzu kaka yi tsammani lokaci kaɗan za ka buge shi in kun zo sai ka yi kuni sannan ka iya buge shi da irin hujjojin shi duk da hujjojin masu rauni ne wani lokaci amma ba bai tabuwa sai wanda ya goge sosai a ilimi zai iya taɓa shi amma za ba ibn hazan music ya halarta amma kaga wannan music din haramun ne ga lusus da suka haramta shi an gane to kada kai inda baka yi nazari ba kan maganin fare shi to ya rike samari da yawa a hannun shi to shi ne wa'annan masu hasada suka hada da gwamnati suka ce ba maganin shi kawai ba wai nazara ba wai a zauna cikin masallaci a tattauna da ibn hazam zai yi ta jan samari me ya kamata a yi littattafan shi suka sa aka kwaci a ƙona ya wallafa littattafai manya irin su muhalla da ire-iren su da littattafan da yi akan almilal wani halatta na akida na akidu daban-daban ya wallafa kutun-kutun kala-kala an kona su lokaci daya yanzu yaya an dawo da shi baya to wayannan littattafai suna daga cikin dalilin da ya sa ya mutu da wuri mutuwar tsayayyai. saboda fikin cikin an kona zai tattafin shi kamar bai yadda biki ibn hazam kwakwalwa ya ce idan kun kona min littattafai ba kona abin da ke cikin nan ba haka ya dawo kafin ya rasu sai da ya dawo da wasu littattafan sun muhalla da ka yi dawo da shi domin yanzu yan najeriya sace mana littattafan da muka yi ya zan ba wani kofi ya nan. kala wa'ina mu ne ban an dauke wuta sai nefa ta dawo ana dauke wuta karatu duk ya tsaya a ce ba wuta a jira nefa hmm? kun fahimci wannan aiki to sahabbai sun yi wani dabara an rubuta qur'ani kuma suka hada da hadda na ka inda qur'ani zai kone sai a dauko na ka eh man kanu yatalaqawna hiddan ma wujudi hadin al sun kasance suna amsan shi da hadda duk da samun wayannan qur'anan ga qur'anai nan amma kuma suna haddace shi sai hada da haddar da abin da aka rubuta kana fi kulli jirin min da sahaba wa tabi'in ya kasance a cikin kowane zamani bayan sahabbai da tabi'ai akwai wayanda suke haddace qur'ani tartili kaman tartilin annabi ila ayyamina hadi har zuwa ga yinin mu yanzu kananan yara ne ma za ka su haddace yara yan shekara tara goma na shekara tara goma sai ka san haddace qur'ani an gani duk wannan yana daga cikin hanyar da Allah ya ba qur'ani kariya wanda babu wani makiyin Allah ba wani bayahudi da zai canza shi wannan zalika ta'tiqul li qawlihi ta'ala wannan tabbatarwa ne ga maganar Allah subhanahu wata'ala inna nahnu nazzalna dhikra wa lalle mu mu mu ne muka saukar da ainihin alqur'ani ko mu za mu tsare shi hmm. an gane wannan ku mu za mu tsare shi na'am shi ga tun zamanin manzo ana rubuta sai tattara shi da wasu lokacin sa tattara wani ba sai zamanin sa ba ka tattara shi ai ba zai tattaru ba shi qur'ani yanda yake ba zai tattaru ba a zamanin annabi saboda idan an saukar da sura in an saukar da aya yanzu za a saukar da wannan aya abokin haɗin shi kila sai nan da shekara uku za ga wannan aya da aka sauko yana suratul baqara to kuma suratul baqara bai cika ba yanzu sai nan da shekara biyar za a saukar da wasu ayoyin za a hada da shi sai kuma kaga a yanzu an saukar da wani aya bayan an saukar da suratul bakar yanzu sai a saukar da wani aya kurwar lahu ne misali to qurwal lahu kuma ga qurwal kurwar an saukar da shi ba su ba bane wani zai tunanin da kurwar a hada shi tunda an saukar da ayoyi a bakara a hada kurwar lahu da shi to ba haka bane shi kur'ani ana saukar da ayoyi ne abokan haɗin shi lokaci ne daban-daban ba zai iya yiwuwa ba sai an gama saukar da ƙur'ani gaba ɗaya sa'annan a rubuta shi isa ga zai da aka gama saukar da shi sa'annan zamanin sahabbai ka tattaro shi ka fara rubuta ka rubuta نعم إحياء السنة نعم إحياء السنة بسم الله الرحمن daga cikin wannan akwai wato a abin nan a fito a yi sahur a fito a yi sahur a tashi a yi sahur a tashi a yi sahur jama'a lokacin sahur ya yi wannan a ce makaruha an gane ku Mene ne amfanin kiran sallah na farko in kuma za ka shekar a cika yi sahur mai amfanin kiran sallah na farko ya zo cikin markal lam yakun fi ahli nabi sallallahu alaihi wasallam wala amara bihi wato bai kasance ba a zamanin manzo Allah zamanin manzo Allah babu magana a tashi ayi sahur ko manzo Allah bai umarni da shi ba walan yakun min fi'li mamada kuma bai daga cikin aikin wanda suka wuce to ku fahimci wannan ka'ida idan abu addini ne ibada ne ya zan ba shi daga cikin aikin annabi ba shi daga cikin aikin wanda suka wuce su sahabbai ko aiki bid'a ne shi dan fodi ya ba mu ka'ida hmm. ka'idan da yake raddi ga yan bid'a wannan zamanin ce wai annabi bai aikata ba hujja bane waye hana annabi bai aikata ba hujja bane waye hana to anan wajen shehu dan budu ya ce annabi bai aikata ba hujja ne indai Annabu annabi bai aikata ba ka da ikon aikatawa haka nan sahabbai ba su aikata ba ka da ikon aikatawa ya ce wannan gashi ya zo cikin markal ma hmm. haka mai markal ya faɗa Sai daga cikin babu shi a zamanin annabi ashe duk wani ibada wanda babu shi a zamanin annabi a wurgar da shi kuma annabi bai yi umarni da shi ba a shaidar abin da annabi bai ce ka yi ba yaya ba addini ba ne to sun sun ce ba a ce ka yi ba ba hujja ba ne waye hana to wannan ka'ida ce shaidaniya waye kawo ta wannan shi ne asalin ta'addanci ai musulunci gaba ɗaya in ma ya zama umarni in ma ya zama hani hmm. duk wani abin da ya zo musulunci in ma ya zama to an yi umarni da shi ko an hana to idan ba a yi umarni da shi ba to waye ce kai ka zo ka aikata waye baka umarni in kuma an hana waye ce kai shine musulunci wal khairu kulluhu fil ittiba alkhairi dukkan gaba ɗaya yana cikin bin manzon Allah yana cikin bin sunnan magabata amma duk sanda mutum zai ringa kirkiro bid'a ya halaka yanzu ba irin wannan kirkire-kirkire bane yasa ga ɗan bid'a an kirkiro auren mut'a a gane ku ba irin wannan kirkire-kirkire ba ne yanzu na ji cewa a garin ina ganin bauchi ne bauchi azarago aka samu wasu 'yan ɗariƙa su kansu 'yan dariƙan sun ga dariƙan ya fi ƙarfinsu ana musanyen mata ana musanyen mata abokai guda shida wannan ya ba wannan matan shi an gama da ita sai a tura matan wajen wani aboki abokai guda shida sai matansu matan wannan sai ta yi yawo cikin abokai guda shida sun yi alaka da ita sannan ta dawo zuwa ga mijinta na asali su ma sauran matan kowa sai ya bada matan shi da suna yi a koye a koye sai suka fara bayyanarwa irin suna da garanti abu ne mai kyau ai dan biri a bayyana rasa abin da ya dogara ko bai rauni ne ai duk abin da ga mutum yayi kar ka yi doka a kwance yake kawai ga abu yayin za ka dubare shi ka san makaman shi kuna za ka iya zuwa ka ga ya kawo ma wasu abokan ka ya juya a ko ba hujja bane ba ibani annabi musa da masu sihiri da aka zo gaban fir'auna da suka da suka jefa sanda yaya ba rudewa ba saharu a ayunan nas wasar habuhum wa ja'u bi sirrin azim har ma annabi musa aka ce fa aujasal fi kifa ta musa shi kan musa sai da ya firgita to wallahi wa'annan mutane zina suke yi da suna abokai guda shida kowa sai ya yi zana da matar dan uwan shi matar abokin shi shi ne fa yan wa'annan yan his ba yan his ba ya sunan su yan yan agaji suka kama su shi ne aka kai su a gaban hukuma ake tattaunawa cewa irin wannan addini yan dariƙa suka ce mu wannan dariƙa gaskiya ba irin namu bane wannan dariƙa ba irin namu bane kuma shi ne kai ƙara yanzu an kama suna hannun hukuma duk irin wannan gaba ɗaya rashin wadatuwa da hanyar magabata yan dariƙa suna da irin wa'annan fahimta kala-kala sun ce ai wannan ba ɗariƙa shehu tijjani bane ba ɗariƙa shehu ibrahim bane a gani amma mutum ko zai kawo ma hujja ta littattafan shehu tijjani zai kama hujja da littattafan shi ibrahim ya ga shi kaza ga yan hakika ba sa dogaro da komai zai littattafan shi ibrahim sun ce su ne asalin ma yan dariƙa din to ka gani inda za a huta a zo a koma zuwa ga manzon Allah duk abin da wani malami ya kawo shi ibrahim ya kawo magana ya saba musunna ai fatali da shi shehu tijjani ya kawo magana ya saba musunna a watsar da shi to su yadda sun ɗauki shehu tijjani kamar wani Allah in ya faɗi magana ba sa cewa shehu ya yi kuskure a nan ko ka saba ɗan dan ya ce ba shehu ya yi kuskure ba ma tare da shi yadda za mu ce ba ma tare da ibn tibiya ya yi kuskure wannan shi ne abin da bai taɓa fitowa ba ke ɗan ɗariƙa ba abin da shehu ibrahim ya faɗa duka daidai ne a wajen shi ko da ya ce ma ai shehu ba annabi ba ne kai to ka nuna mu wurare uku inda shehu ya yi kuskure ni da gaskiya a iya ji na ban taɓa jin inda ɗan ɗariƙa ya faɗa haka ba in kuma wanda daga cikin ya taba jin inda nan da dariƙa ya faɗi ba ma tare da shehi a nan ya gaya mu na? ok ku kuma ta da rashin ladabi ne ya sanya ta abin da shehi ya zo sai a bi shi ko da ya ce ya zama Allah sai a shiru ba za a gaya mabiya wannan ba daidai ba ne na? to ai wannan suna cewa ƙarya ne sai gaga cewa maganar cire gashin munkiri sun ce ƙarya ne amma gashi na ai suna yi a da kama yanzu gashi samari ne suka taso yanzu suke tona asirin dalilan an gane sai ɗan dalilan su kansu yan ƙanana suka ga cewa wannan fa abin ya fi ƙarfin mu shi ne suka yi wuf akwai wata mata da aka yi da ita shi ce ta gaji da wannan inda wannan shi ne aure gara ta koma gida to mijinta ya tura ta wani abokin shi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi Ɗan ku ba shi da imani sai ya so wa ɗan uwan shi abin da ya so wa kanshi da kana so wa kanka matarka ka so wa ɗan uwanka matarka shi ita ma na? wasu iyaye za ki ma iyaye sun yadda ana an iyaye sun yadda ya ba maganar iyaye mata ta kai karar mijinta ga abinda ya yake yi ta fasa auren amma wasu daga cikin matan sun yadda ai sai da su dama yin iskar ne dama suna neman hanyar yin zina sai ga hanya ya samu kaga nan gama suna iya sulalewa su ce wata ta zunar su kuma sannan sai ya faɗa bayan wata magana ba da kalari na wa matsalar tashil lamtunan tadaw daruratan ila fi'liha matsalan tafiyir matsalan a fito a yi sahur a tashi a yi sahur lalura bai yi kira zuwa ga aikata ta ba babu lalurin da yi kira zuwa ga tunda akwai kiran kalla na farko ya wadatar An anna sahibar shari'a salawatullahi alaihi wasallam domin lalle ma abokin shari'a ira da aminci Allah tabbata a gare shi ya shar'anta kiran sallan farko na asuba dalan ala jawazil akli wa shurbi wanda kiran sallar farko na asuba yana nuna mana halaccin shi da sha inna bilalan yunadi bilailin hmm. fakulu washrabu hmm. hatta yunadi yabnu ummu maktum lallai bilal yana kiran sallah da dare ku ci ku sha har sai ibnu ummu maktum ya yayi yayi kiran sallah ashe kiran sallar farko ana yi ne dama dan bai azumi ya ci gaba ya fara cin abinci hmm. kiran sallah na karshe a dakatar da cin abinci razan isaniya ya dulla ala ba. shi kuma kiran sallah na biyu don yayi nuni akan haramcin cin abinci wannan ya buka an ya kuna ma yi umaru ziyaratan alayhima yanzu babu abin da ya rage ba ce kasance abin da ake aikata wannan ƙari ne a cikin akan kiran sallah abin da ake aikatawa jama'a a tashi a yi sahur ƙari ne a kanta wato abin da ake aikatawa ƙari a kanta a kan kiran sallar nan ba wani abu bane face biri bid'a makruha annal mu'azzinin mu'azzinin idza azzanu domin lalle masu kiran sallah sun yi kiran sallah amara marrataini wato alama ta kaddama eh al-awqahu in dabar fi al-awqat idan masu kiran sallah sun yi kiran sallah idan masu kiran sallah sun yi kiran sallah to kamar mai kiran sallah yana umarni ne sau biyu farko umarnin farko a ci abinci umarni na biyu a daina kamar yadda ya gabata in zaba tsattil auqat a nan wajen sai a san lokuta sai lokuta su tsaru kuma a san lokuta ya faɗa kuma a cikin madkhal a wani waje daban idan mai magana ya ce هذا الذي ذكرتموه wannan abin da kuka ambata innama yandabitu bi hal al-masjid wannan halin masallaci na juma'a wato yana karuwa da shi da abin da ke gefen shi amma man ba da man ba'u da birnin amma wato ma'anan kiran sallah cewa kiran sallah yana tayar da mutane masu bacci hmm. sannan kiran sallah na biyu a zo a tafi masallaci to ai wannan yana tsaruwa ne in masallacin juma'a ne da abin da ke gefen shi amma man ba'u da minhu hmm. wayanda suke nesa daga cikin su wala al almu'azzinin ba sa jin mai kiran sallah masu nesa ko da an kira sallah kiran sallah bai kaiwa gare su wala ya'lamuna fi ayi juz'in hum min al-layl ba sa sani a cikin wani juz'i suke na dare ba sa iya sanin wani juz'i ne saka irin wayannan za a iya ce musu a tashi ayi sahur a tashi ayi sahur fal jawab an al-masajid qad kasurat to jawabi anan haqiqa masallatai sun yawaita amma min mawdin illa wa bi janbihi masjidun babu wani waje ba ce a gefen shi akwai masallaci ko masallatai yu'malu fi kulli masjidin azanani sai a aikata a kowane masallaci kiran sallah guda biyu an gani to ko irin wannan littafi wallahi yan dariƙa suke karantawa za su dan takaita yin bid'a a ce yan dariƙa suna ɗauko littattafan shehu dan godiyo daidai gwargwado suna karanta za a dan samu gyara to yana da wuya su karanta irin nan sai dai a yi ta wake-wake ana rawa dole a samu matsaloli na? ai eh, wasu ce nasu ne amma kuma littafan shi ana gudun su الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في ترجمة عامر بن عبد الجليل من تاريخ بغداد أتكن ترجمة تاريخ عامر بن عبد الجليل لقى أتكن تابع تاريخ بغداد الخبيب نا الخبيب البغدادي ذكر من قصيدة الله أقول ذكر أقول ذكر من قصيدة الله akwai wani ambato game da kasidan shi akwai wani kasida nashi la yakunu sara mislud dana la yakunu sari مثل الدني لا يقول السري مثل الدني لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي قيمة المرء كل ما أحسنه قيمة المرء كل ما أحسن المرء قضاء من الإمام علي لا يقول السري مثل الغبي ذكي دني wato mai daraja baya kasancewa misalin kaskantacce mai daraja baya kasancewa misalin kaskantacce la a'a wala zul zaka'i zulul gabi ma'abocin basira baya zama misalin wawa baya zama misalin daƙiƙi imatul mari kullu ma ahsanu iman mutum shine duk abin da mutum ke iya shi da kyau in ka iya lugar larabci da kyau to za a kimanta ka a ce kai lugawi ne in ka san nahawu da kyau a ce nahawiyun in ka san tafsiri da kyau a ce mufassir in ka san balaga da kyau a ce balagiyu in ka san fiqh da kyau a kyau a ce mafaqi in ka san hadisi da kyau a ce muhaddis in ka san usulul fiqh da kyau a ce usuli an gani in ka san injiniyarin da kyau a ce muhaddis kiman mutum shine duk abin da mutum ke kyautatawa to ya kamata a ce akwai wani fanni wanda ka tsaya ka kyautata shi da kyau qada'un qada'un min al-imam Ali wannan hukunci ne daga Imam Ali Imam Ali ya yanke wannan hukunci duk abin da mutum ya iya shi da kyau to yakan samu kima a kan shi na'am yana daga zaman to abin da bature ke cewa jack of all trades master of none ka iya kowane irin kasuwanci a wato kai kana kowane irin kasuwanci amma ba wanda ka kware kowanne burbur ne kowanne burbur an gani za ka ɗan taɓa wannan fanni kaɗan ka ɗan taɓa wannan kaɗan ba ka iya kowanne da kyau ba kamar yadda albani ke cewa a samu mutum nisfu faƙi nisfu muhaddis nisfu sarfi nisfu nawai shi wannan shi ne ɗin wani su ne bala'i ga al'umma da ya samo shi ne daga maganar wasu salaf na'am haza sabaqul kalamu alayhi haza sabaqal kalamu alayhi wannan magana ya gabata a gare shi yani ashari sari ana nufin mutum mai daraja himma mai maɗaukakin himma wajen neman ilimi Misulul wafa eh wafi misalin mai cika alƙawari nan ko misulul dani an gani misalin kaskantacce wa nafiyul mu ba aidan kore misaltuwa a bayyane shi a nan tsakanin mai daraja da kaskantacce ai ba ɗaya suke ba misaltuwa a wajen kore shi a bayyane yake sosai na ya kuru insan azzaki misul insan al-ghabi mutum mai basira baya kasancewa misalin mutum da kiki wawa wala zul ilm misul jahil sannan ma abuci ilimi baya zama misalin jahili ar-rijla litalab hmm. ar-rijla litalab wato rijla dan neman ilimi ka tashi daga nan garin zuwa can garin daga wajen malam wani zuwa wajen malam wani tafiya zuwa zuwa daga wajen wannan gari zuwa wannan gari don neman ilimi man lam yakun ruhula lam yakun ruhula eh? ruhala man lam yakun ruhula lam yakun ruhala hmm. duk wanda bai kasance mai tafiye-tafiye wajen neman ilimi ba ba zai kasance ana tafiye-tafiye wajen shi ba ba za a ringa tahowa wajen shi don a nemi karatu ba kai ka je wajen manyan malamai ka yi karatu ba gari da gari to kai ma ba za a zo ka ba ba ba san gano wannan amma wannan yakan yi tasiri ne idan ya zamanto a kayi karatu wajen malamai malaman nan wato malamin da kai karatu a wajen shi ya san wasu fanni akwai fannin da bai gama gogewa kan shi ba an gani akwai fannin da ya goge akwai fannin da bai gama gogewa ba sai ka tashi bayan ka gama karatu wajen shi an gani ya baka ijaza sai ka tsallake ka koma wajen wani malami ka fa'idanci da shi wannan malami ya goge wajen hadisi ka gama da shi sai ka koma wajen malamin da ya goge wajen fikihu ka koma wajen malamin da ya goge a wajen luga kai ta yawo gari gari duk inda ka san akwai malaman da suka goge a wani fanni ka je ka fa'idantu da su wani lokaci ma koda da malaminka ya goge akan dukkan fanni kila ka je wani za ka ƙara ƙaruwa ma akwai malamin za ka ƙara ƙaruwa da shi na'am kamar ya yarhal fi talab al-ilm duk wanda bai yi rihila wajen neman ilimi ba shi an shuyukh dan bincike game da malamai wa fil akhdh anhu da kuma yawo mutum ya ringa yawo yana siyaha an gane ko domin karban ilimi daga gare su ta'ahuluhu ilayhi wa ya ya nisanta wato cancantan shi wato a rigila zuwa gare shi ya nisanta cancantan shi a rigila zuwa gare shi لأن هؤلاء wa'annan malamai wanda lokaci ya wuce wajen neman iliminsu da wajen ta'allumuhum eh wato wajen neman ilimin su da kuma wato ta'alimihim koyan ilimin su wa talaqi anhu da karban ilimi daga gare su ladayhim min at-tahrirat suna da wasu irin tahrirat wani irin tace ilimi suna da irin bin diddigi da kuma ainihin hadda suna da hadda kiyayewa wa nukat al-ilmiya suna da fa'idoji na ilimi wata jaru suna da ainihin tajriba ma ya izu lu'uf alai wanda yake da wuya a iya riskan shi suna da goge wanda yake da wuya a iya riskan shi au ala nazai ko a riski ainihin tsaran shi a cikin cikin littattafai asfar ana wajen ka kalmar asfar kalma ce mushtarika asfar tafiye-tafiye wa ƙalu bai na asfari na. mai mana ba'ir bai na asfari na ka nisan taɓa kanin tafiye-tafiyenmu tsar kuma fallon takarda fallayen takarda matsalin da na hun bilu saurat sun balam ya hamilu ha ka matsalin imar ya hamilu asfara kamar misalin jaki ne dauke da kayan littattafai tsar kayan littattafai an gani to irin wannan kalma ne mushtarika mai daukar ma'anoni da yawa an fahimci wannan ko na to duk irin wannan zaka mutum in kana karatu musamman akwai garuruwan za ka yi karatu a wajen malami da kake wanda allama ne kowane fanni ya goge misali kamar a ko ka yi karatu a gari ka yi karatu a gari garin nan wato duk wani ilimin da kake so za ka samu ba sai kamar imam malik yanzu gaba ɗaya karatunsa bai fita daga madina ba kuma a madina nan ya gama karatu tas kuma duk duniya sun yadda malami ne shi an gane wannan aiki kuma malik bai je wani gari ba a madina ya yi karatun shi kuma duniya ta shaida cewa iliminsa da kakken ilimi ne an gane to idan kana zaune a garin da akwai malamai isassu kowane fanni za ka samu ba dole ba ne ka yi rihila amma kana iya yi domin in kai ɗin sai ka ƙaru in kai sai ka samu wani abu wanda baka sani ba kuma kuma wannan ko to kaga imamu Shafi shi yayi wannan wayan ya je wajen imamu malik ya fa'idanci da shi bayan ya gama ya tsallake ya wajen wasu malamai ya ta har wajen ɗaliban abu halifa sai da ya je ya karu da su kuma da ƙaruwansa sai ya gane cewa akwai wasu kusa-kusai a mazhabin malik wanda ke bukatar gyara sai ya tace mazhabin malik ya tace mazhaban hanafiya sai ya fito da mazhaban shi yace ya fahimci kurakurai a nan ya fahimta a nan akwai gyare-gyare akwai abin sai ya fito da nashi shi ma nashi wasu suka yi karatu a wajen kuma suka yi mai gyara to me tunanin ka da ka tsaya waje daya a ce kawai kaza kaza da sauransu irin malaman nan da suke kiran ɗaliban su kakku je wajen malam wani karatu kuma zai iya yi wa akwai fannin da ba su goge ba akwai ba an gani har ma mitin ba wasu wasu ya kira mitin ka ku je wajen malam wani ku tsaya in ka je wajen malam wani ya yi karatu ba abinda da bai sani ba ƙarya ne in kaga mutum yana kange ka daga zuwa karatu to wannan mutumin karatun bai ishe shi ba yana jin tsoro in kana yawo za ka gano bai da ilimi in ka ga ɗaliban malami suna yi mitin suna mai sa za ka ji wajen wani ka tsaya wani ilimi kake bukata ya za mu haɗa ka da wanda zai ah, me yasa ba ku haɗa shi da wannan malamin ba ku za ku haɗa shi da wanda zai yi ku gano wannan ko yau duk malamin da ka gani ko ɗaliban da ka gani suna ƙoƙarin kange wani ɗalibin daga zuwa wajen wani malami kuma alhali malamin aƙidar shi mai kyau ne an gane ko to ajandar su sun san malamin su bai isa bane karatun shi bai kai ba idan kana yawo asiri zai tono in ka je wajen wannan malamin za ka gano ashe nan ne karatu yake can wajen buga-buga ake yi to sai a yi ta hanawa amma mutumin da karatu ya ishe shi ba ruwan shi da kallon wasu malamai kawai zai harkar shi ne ko ba zai tarbiyyantar da ɗaliban shi ba ina kake zuwa karatu wajen wani ahalu suna ne ahalu suna ne sosai amma zai da kaji wajen wani ya fi tarbiyya da fiye an gani tun da kaji ana ya fi tarbiyya da tije ne ba da tijen bane asalin masu magani suna talla asalin masu magani da gaske wallahi ba sa talla mai zuma baya talla mai zuma mai kyau in kaga ana bin mota jama'a ga maganin su mai kyau maganin su an sanna an sanna a Anambra an sanna a Najeriya an sanna a Kano an sanna a kaza jama'a ku zo ku siya kaza wallahi ba magani da kyau bane asalin masu magani hakika wato tana zaune za a fika wato shi ilimi yana tallata shi ne shi ilimi yana mai idan ka ga zubai suna tare tare wallahi ba ilimin ne yi ta tare tare kaga malam ɗalibai suna tallan malaminmu mu ne ta kijo malam wanda ba tarbiyya to ka bari mana aje a ga rashin tarbiyyar sai a auna tarbiyyar malaminka da na wancan a ganin waye ma bai da tarbiyyar ah, yanzu ina tarbiyya ga mutumin da zai karantar da kai karka je wajen malam wani tun anan tarbiyyar shi ya faɗi ina tarbiyyar ɗaliban da suke zama suna zagi malamin sunna eh? su shirya ƙarya su shirya ƙarya su ce malam wani baya karantar da tarbiyya kuma in ka je wajen malam wani ba a gulma ba za ga malam wani ya kira ka kan ka je wajen malam wani ka je wajen wani shine dattijo shine mai tarbiyya shine kaza me ya kawo wannan rashin karatu rashin karatu da rashin tarbiyya din ka bari dalibai su wala su je wajen malamai su yi karatu a daina yaɗe-yaɗen gulma an gane ni a wannan majalisin ina da yaƙini ba wanda ya sai ke na kiran shi zan iya dukan jirgi farin cikin da nake kenan in da ciki in yi farin ciki ba wanda zai kira ni magurbaci to irin wannan haka nake so ɗalibai tarbiyyar ku ya tafi akan shi in kun ji ga malamin salafiya ya goge a fanni na ilimi a ji a karu da shi kar ku kuskura ku yadda da a yi ta kange ku ɗalibai sun yi karatu a wajen malamai da yawa in ka ji ana tallata yawa talla in yi yawa fa ba kyau ne talla yayi yawa ana talla malami da yawa ka bincika akwai matsala Allah shi taimake mu na'am qawluhu wa alaikum salam eh kar a je wani ba ai don kuna bayanin gaskiya ka zo ka kai karatu akwai mutanen da suke da wani abu bari baka misalin wani wani yana ta matsa ma wani kai kullum kana zuwa wajen malam wani kana zuwa wajen ka zo mu je wajen malamin mu ita ce wajen za ka gaza to kaga kaga wannan wannan sai wannan yace ne to kai ma ka zo wajen namu sai ya ki zuwa da sai ce to yadda kai mun shi wannan ya ce ne yadda kake mun sallama malamin ka to mu raba ka ringa zuwa wajen na wani ka ringa zuwa wajen naka to a nan suka rabu shi ya yadda a je wajen nashi amma bai yadda mai ba a je wajen wancan kuma dukkan su gaba ɗaya ahalus sunna ne dukkan su gaba ɗaya aqidar su mai kyau ne to wannan siyasan mai nene sunan shi siyasan kwashe kafa ana so a yi kallon malami da ƙarfin tsiya ko malamin bai kai ba an gane yi ka wannan matsala ne yau don ka ce zo ka yi karatu kana nuna karatu malamin karatu kyau ba matsala bane amma ba da sharaɗin da kyakkyawan manufa ba kana so ka kwashe ma sauran malamai kafa bane an gani ko ni ne nake zuwa nake cewa sai waje na za a ji in sa ɗalibai in dai aiki na ne kuma tawaye na maimaita wannan kar ku manta a ce aiki na ne ce ku je wajen malam wani waje na kawai za a tsaya kuma tawaye amma duk ɗaliban da suke kallon malamin suna kwashe ma wani malami kafa kana iya hana aje wajen su inda ya kama su ba dan shedanu ne ba kuma salafiya bane wani kai hizbiya ne inda kaga suna cewa ka aje wajen malam wani aje wajen malam wani ka aje wajen wani aje wajen wani wallahi ba sunna suke kalla ba suna da wata manufa ana kiran ta hizbiyanci to irin wannan haramun ne aje wajen dan hizbiya karatu amma idan ɗalibi malami yana karantarwa ya bari ɗalibai su wara su je su karatu su ɗalibai za su yi makansu hukunci amma in malami na bid'a ne yana da wata aƙida ko manhaji mara kyau a fili a yaƙe shi a gaya wa ɗalibai ka kuje wajen shi an gane wannan ko Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu